Aka take Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. biyan yawon walawusa da kuma rage kudin jaraba na bts da ta wasu daga cikin batutuwa da aka tabo a cikin sanarwar kungiyar dalibai ta 'yan makaranta yasa yana yau da safe akwai mu da karin bayani albarkacin ranar yaƙi da cutar kansa ta duda da aka yi bikinta a ranar jiya hukumomin ƙasa sun keɓe mako guda na gwaji kyauta za ku ji ra'ayin wasu da suka je suka yi gwajin a cikin sharhin mu na musamman za mu je da ku a kasuwar tanut inda ake sai da sanhuna na da ake yi a dakaba shine rahoton mu na musamman. tuma da la yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya kwamitin zartarwa na kungiyar 'yan makarantar usan ya fitar da wata sanarwa a yau da safen na abdul rashid muhammadu mamba na usn a cikin rahoton rafiya musi muna nuna murnar mu da cika shekara guda da aka yi zamar da wannan kungiya wadda ke kare haƙƙin nijar mali da burkina faso muna kiransu su ne kamata tsara abinsu sekiritan su ne kamata a tsara abin su da hadda kuɗin su wanda za su amfani da su bai kamata a ce da wani wuri ne za a hito musu da su amma kuma muna ji hankalin su na su diba yanci maka balle da yanzu azumin ya kusa abin da shahi alawas kinmu wanda ake ce ma air social muna ja hankalin gwamnati da biyan su cikin jawabi na maradi zandar tawa difa gadez a yi kokari abokanmu a biya su bancin shi muna kiran gwamnati da babban murya na ya gane cewa da muna da bukatan bisoshi baccin shi kuma abin da shahi examen na bts mun ga akwai tsada kwarai wajen aje dosi ɗalibi wanda ke so ya yi bts sai ya ba da jika wajen arba'in muka ce wannan ya kamata ya yawa ya kamata a rage wannan Makarantar Mission Katolik ta Tirozere tana fuskantar matsaloli tare da yaran nata da suka rasa takardar haihuwa. Bubakar Maman daraktan wannan makaranta yana kira ga uwayen yara da su je ofishin magajin gari domin karɓo waɗannan takardu su kawo su a makaranta. A cikin rahoton Ahmed Felan. Dangance da takardar haihuwa, bai dace ba a ce har yanzu takardar haihuwa tana zama matsala. Mu a nan makaranta, mukan jira iyayen yara su zo su rubuta 'ya'yansu, kun mu ce musu dole sai sun kawo takardar haihuwa, don ita ce cikon takardun yaransu. Ba sai in yaro ya kai ajin jarrabawa ba, za a ce sun shiga guje-gujen neman takardun haihuwa. Su kansu 'yan meri, hakan wata matsala ce gare su. Shi yasa muke ƙara kira ga iyayen yara, akan daga an yi haihuwa a yi ma yara takardunsu don a samu a rubuta su makaranta cikin sauki idan aka ga yaro bai da takardar haihuwa iyayen shi ake kira idan kuma iyayen ba sa nan kuma dole sai an jira su hakan zai bata wa yara lokaci har wasu su gaza zana jarabawa akan lokaci ba a fatan haka amma sai ka ga uwaye suna ta ɗaukar mana alkawalin za su kawo takardun ɗiyansu kuma sai su banzatar da zancen Ranar Talata hudu ga watan Fabrairu, Kwamishina Kanal a barshi Usman, ministan ma'adana ya hiranta ta da abokan aiki namu na gidan talabijin na ƙasa RTN. Ministan ya taɓo ci gaban da aka samu a ma'aikatar tasa musamman a fannin kare muhalli da kuma kyautata halartar haƙar ma'adana albarkatun ƙasa zuwa ga tattalin arzikin ƙasa. Misali rahoton nasa. Il a An amince da ƙudurin doka 2024 na rana biyu ga watan Agusta 2024 da ke da nasaba da wanda ya shafi tafiyar da harkokin ma'adinai da ma man fetur. Wannan ƙudurin dokar ya shafi gibin samar da aiki ga 'yan ƙasa sannan akwai amincewa da ƙudurin doka na 2024-37 na ranar 8 ga watan Agusta 2024 da ya yi gyaran fuska na cike gibin doka mai namba 2022-33 na ranar 5 ga watan jiye 2022 wacce ta ƙumshi dokar ma'adinai sannan a cikin tsarin wannan ƙudurin kudirin dokar da ke da nasaba da mahalli an tilasta waɗansu abubuwa na gabatar da kundin ruwa a bisa kundin ma'adinai a aiwatar da shi a fannin ma'adinai. An yi bikin ranar yaƙi da cutar kansa a ranar 4 ga watan Fabrairu. a Nijar hukumomin ƙasa tam sun keɓe mako guda na wadda kai da yan gwaji kyauta akan wannan cuta ta kansa a nan cibiyar yaƙi da cutar kansa da aka gudanar da waɗannan gwaji wasu mutane da suka je sun bayyana ra'ayin nasu a cikin rahoton rabiba jibo gaskiya na ji daɗi yana na gadon da zan mutane ta samu labari ne nima na garzayo a wani lokaci bana da wata damuwa ga nonuwa na ni namiji ne amma ko maza ba su tsira da wannan matsala ba na cutar kansar mama don haka ne na zo a auna na gani idan shi ne ko kuma ba shi ba ne dubiya ce na zo nan gidan haihuwa maternité central kawai sai na yi katari da sanarwar da aka laƙa wa shi na ana gwaji kyauta shi yasa muka taso muka zo an duba mu kun ba mu dauke da cutar alhamdulillah mun gode wa Allah amma in mutum na cikin duhu bai sanya ni ba al'amuran suke musamman abin da ya shafi ciki da mahaifa mutane su ci gaba da zauwa ana duba su duk wacce take jin wani abu a cikin jikinta ko a cikin mamarta wanda bata gamsu da shi ba to duk ta taso ta zo a duba ta To ta wani bangare kuma tun ranar litinin ma'aikatan da ke wannan cibiya ta yaƙi da cutar kansa da ke nan birnin mai suke cikin yajin aiki domin neman a biya su bukatun nasu na rayuwa da na aiki. Domin samun ƙarin bayani kan ci gaban wannan yajin aiki, Rafiya Abdullahi Musi ta hiranta da Sumana Zakari, mamba kuma ma'aikaci a wannan cibiya. Yanzu dai har a yau babu dai wani abu da za a cewa wani ci gaba da aka samu. muna nan dai muna saurare tunda su shugabanninmu manya 'yan minister sun samu labarin wannan al'amari kuma muna sa ran zancen ya kai hal wajen shugaban ƙasa mai girma general da brigade abdulrahman chani wanda ga allah muka yi kukanmu kuma gare shi saboda matsaloli ne ke akwai cikin wannan santar tun zuwa su waɗannan shugabanni wato cewa da director general da gestionnaire kenan shine dalilin da ya sa jiya muka ci kai turawa ta kai bango muna roƙon eh, shugabanni daga ministar har zuwa shugaban ƙasa da allah da annabi a raba mu da wannan azzalumai Wata tawagar eh, likitar gure ta zagaya wasu ƙauyuka guda uku su da su da suka hada a cikin kwamit ɗin karkara ta gamu wato da gradi a goma da masaragi domin kimata ayyukan projan lafiya iyali hamza isufu sakatare janar na prefecture ɗin gore ya yi godiya kan halarta al'umma a cikin rahoton ibrahim manzo mun zo nan ka yi saboda waye mu al'umma kai game da abin da ake ce ma lahiyar iyali abu ne da aka fara tun wata da ya gabata duka cikin nijar an zaɓi departaman goma departaman biyar a maradi departaman biyar a damagaram cikin biyar na damagaram har da gure to cikin guren ma ce kumin aka ɗauki gari biyu biyu to shine wa muke nan kumin ɗin gamu komi ya zo daidai kuma kun ga supervision mata national masu sa ido su ga aikin da ta daidai na ƙasa gaba ɗaya na sun ka iske mu marasa yi kuma sun ce sun yaba da abin da an kai sun ce sun gamsu da abin da an kai ɗari bisa ɗari tarbiyyar su zuwa likita da kula da sa ido akan abun da ke shiga yana hitowa cikin al'ummominmu in mugu ne mu faɗa ma hukuma ya abin kwarai da mu gume shi hannu biyu alhamdulillah al'ummar ta karɓi abu sosai dan duk inda mun ka zo babu ƙasa ga ɗari biyun nan zuwa ɗari da hamsin sun ka mu An samu jerin wutar daji da dama da aka yi rijista a Departement ɗin Abalaka a wannan shekarar da wutar ta laƙume kusan eka dubu ishirin. Hukumomin wannan yanki na dukufa ta da abokan hulɗa eh, na kafa wutar kare daji domin kiyaye waɗannan ciyayi na kumin ɗin guda uku na wannan yanki na kiwo. Kimanin eka kilomita dubu uku da ɗari biyar aka suka wannan al'aiki ya shafa a cewar usaini razi'u daraktan ja na q na abalak a cikin rahoton tahir musa. A cikin ƙananan hukumomi hudu na gunduma Abalak, akwai da'irar Abalak kadai tana da kilomita dubu da ɗari biyu, sannan ƙaramar hukumar Tamaya tana da kilomita ɗari takwas da sittin, ƙaramar hukumar Azai tana da kilomita ɗari takwas da hamsin. Waɗannan su ne jimillar kilomita dubu uku da ɗari uku da tisa'in wanda yake bamu damar kula da ciyawa wasu sun ƙare wasu kuma suna nan da aiwatarwa. Eh, A Bengu cikin jihar Gaya tafkin Tungungungu na ɗaya daga cikin wato muhimman wuraren ruwa na wannan kumin ɗin kuma na kasancewa muhimmin albarkatu na ruwa ga al'umma sai dai yana fuskantar barazana ta wasu ciyayi musamman tafiya australis amma duk da haka ana gudanar da kokari domin kyautata tsaftar wannan yanki laftana isufu sani mamman shugaban reshen kula da muhalli na bengu ya yi wa fadal alu bayani nous isi alamar da tungan gungu Nan bakin tafkin Tungangungu ne, ɗaya daga cikin tafkuna guda uku na gundumar. A da can tafkin yana cike da wasu itaciya, mai hana shigar kwale kwale da kuma kamun kifi sai da muka nemo abokanan hulɗa muka samu muka yi gyara a cikin tafkin muka yayyashe tafkin yanzu kun muna jiran wani tallafi domin mu samu mu zuba kifi a ciki sai kuma itaciyar ta soma dawowa amma duk da haka muna sa ran farfadowar wannan tafkin saboda kamun kifi da shigar masu kwale kwale domin samawa al'umma sinadaran da suka dace wannan kuma yana daga cikin tafiyar mu ta sake tsara wannan fannin. ces, Gidan kallo na Bubo Hamma da ke nan birnin mai na karɓar nau'in namun daji da dama da kuma ɗaukar nauyinsu yake zama ba mai sauƙi ba a cewar jami'an wannan wuri. Amma duk da haka domin biyan buƙatun masu zuwa kallo an kawo ƙarin wasu nau'in namun daji. Mu ga bidan Abdurrahman mataimakin darakta na Mizina suna a cikin rahoton Maryam Ade. Dangance da nau'o'in dabbobi da muke da su a nan gidan kallo na ƙasa sun kasu gungu uku ne. Da farko akwai namun daji kamar irin su zaki, kura, biri, karambiki, dorina da barewa. Gungu na biyu akwai tsuntsaye kamar irin su mikiya, jimina da duka abin da ya shafi tsuntsaye. Gungu na uku akwai kunkuru, macizai, kadodi waɗannan su ne nau'o'in dabbobi da muke da su a nan gidan. wannan kallo ba a rasa matsaloli akwai tuka da kuma annoba kana waye gari sai a ce maka wata dabba ta mutu akwai dabbobi da suke mutuwa ta dalilin abinci ko yana yiwa an saya wani buhun abinci akwai wata kusa sai dabban ta hada shi sai a samu matsala akwai abubuwa da dama muna iya mu na kula da dukkan waɗannan tun hanzu sai rahotonmu na musamman mu je kasuwar eh, Tano ta a yankin Zandare inda ake sai da sanhuna wanda ake yi da kaba kuma wanda ke taka muhimmiyar wajen girbin albarkatun noma. Aboki aikin namu Asuman Abubakar eh, ya keɓe mana rahoton na musamman kan wannan sanhu. Muna cikin kasuwar da ke ci kowace ranar Asabar a Tanut inda aka baza sanhu na gargajiya da ake yi da kaba ga suna a aji ƙasa wasu kuma an rataya su a igiya ana jiran masaya mai gari sule wani latizo da ke kasuwancin sanhuna da ake yi da kaba tun yau da shekaru ya bayyana yadda ake tattara su da kuma yadda ake saka waɗannan sanhuna akwai kasuwa gada akwai dogo kasuwa a nan ne inda muke tattaro sanhuna a cikin ƙasar dogo ne ake yin su musamman duka sanhuna su kuma yadda sanhuna yadda ake yin su asali masu yin su kaba a wurin su su ne suke ciro kaba sai su saka su yi luha suna abin in sun yi luha sai mazan su su dumke mata da yara suke yi in sun yi mu muke zuwa muna sayarwa muna watsa duka ma duk cikin jihar da magaran duka Suleiman Kaila wani manomi da ya zo cin kasuwar ya bayyana amfanin wannan sanho musamman ma a lokacin girbin albarkatun gona mun zo sayan sanho za mu yi amfani shi mu je mu yanki an kai kare kala ya tsuho kuma sai ka sake akwai babba da karami duka kowane abu cikin shi hatsi ne za a rika yanka ana saka an yi cika a kai a sauyi kuma a kobo kuma a yanka kuma an cika a kai a sauyi haka yanzu wannan nuna shi jika ba ashirin mata da bugaje can wajen wannan su suke yin shi sun tara sun tara war haka su kawo lokacin aikin gona an ba shi aikin gona bai ta mai gari sule ya sake bayyana muhimmancin wannan sanho da kuma damar cewa ana amfani da shi a tsawon shekara. Kasuwanci na kayan kaba da sanho da tabarma. Sanho abin da ake amfani da shi in an tattara hatsi da shi aka sa a cikin rumbu bakin aka ɗauko rumbu da shi aka sake hudo daga rumbu aka sake sussukawa ya kare halo baɗi an sake sai musu shekara guda ne ake aiki da shi. Amfani da waɗannan sanhunan gargajiya na kasancewa wajen kiyaye muhalli kuma yana kare abincin da ake ajewa. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.